na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na kungan ne dangwam na a dole a kalle ni a dole ku dube ni mata ma da sun gane a dole ku saso ni na na na na na na dangwamna na dangwamna dangwamna dangwamna dangwamna dangwamna dangwamna kunganne dangwamna dangwamna dangwamna dangwamna na dangwamna dangwamna dangwamna dangwamna kunganne na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na gungan na dangwam na Amra, sake kiran shi mu je yanzu ko zai ɗauka. Ok. har yanzu wai sa aka shafa. Amra, kin tabbatar cewa shi kika ba kuɗin nan hannu da hannu? Hannu da hannu na basa. kuma sai da na tabbatar da cewa zai ɗauke kuɗin na ya je ya kai gidan nan ya an so takardun ya kawo amma me yasa tun jiya bai kawo takardun ba sannan kuma wayoyinsa gaba ɗaya a kashe to ai in dai haka ne bai kamata mu zauna muna yi wa kan wa'annan tambayoyin da ba su da amsa ba kamata ya mu tashi mu tafi duk inda yake mu je mu neme su a'a bilki ba shi za mu nema ba alhaji tanimu ya kamata mu je mu nema yasa za mu nema alhaji tanimu za ta yi cewar dj akwai dalilin da ya sa ya kashe wayoyinsa sannan kuma kila dj zai iya kai mai cikon kuɗin kuma ya karɓi takardun ya kai wa alhaji tanimu ba na jin ya kai wa alhaji tanimu takardun gidan nan domin ko da ya kai masa ina da tabbacin zai zo har gida ya nemi ki ya baki a dole a kalle a abulki duk da haka dai mu nemi alhaji tanimu kawai mata ma da sun gane a dole kwasa su bai kira ni ba Idan da ya kira ni zan sanar da ku. Na shiga uku. Me ya faru? Alhaji komai ma ya faru ai. Tun farko sai da jin tsoron abin nan mina. Saboda akwai kasada mai yawa a cikinsa. Amma a yadda yake nuna min kwata-kwata mai fahimci shirin da muke a kansa ba. Sai dai idan daga bayan nan ne ya fara gane me muke shiryawa a kansa. baki san dan gwamna ba ne zai iya canzawa a duk lokacin da yake so a kuma san da yi niyya yanzu me kike tunanin za a kenan kamata ya tafi mu je mu samu alhaji haruna tunda kin ce kin san inda yake wanda ke da gidan mu amma kina tunanin diji zai kai tukun kuɗin kamar yadda ya alkawari ba mamaki ya je iya kai masa amma yanzu ba za mu iya sanin komai ba sai mun ji daga bakinsa amma idan har diji ya je ya kai wannan cikon kuɗi kuma ya karɓi waɗannan takardu don me yasa zai kashe wayan shiga baki ɗaya a kasa samun shi wannan kuma shine ba mu sani ba sai idan mun je gurinsa. Alhaji ka gane ni? Ba ke ce kika zo akan maganar gidan man nan ba? Wanda na ce miki akwai wanda ya siya har ya bada advance na kuɗin? Eh ni ce. Yanzu ma akan maganar na zo. ya kawo maka cikon kuɗin sannan ya karɓi takardun. To a gaskiya ya zo ya same ni jiya. Sai dai cikon kuɗin nan bai kawo ba. Allah sa ka to mun da cikin kuɗi dan ni ma akwai amfani da zan yi su kai hakuri Alhaji dama na gaya ma dalilin da yasa zan sai gidan man nan a wajenka ɗazu mun biyo da alhajin ta gidan man kawai sai yake gaya mun shi fa ya canza shawara akan kawai a bashi kuɗin shi wannan gidan man bai masa ba daman na zo ne akan maganar miliyan talatin ɗin nan alhaji sai ka bani sai in je in bashi kuɗin tunda ya nemi a bashi kuɗin to wannan ba matsala ba ce amma ka san dai a cikin kuɗin na mu lauyoyi na na sallama sai dai ka dan ƙara hakuri idan an samu mai siye sai a baka kuɗinka a alhaji ba za a yi haka ba to yanzu kake so a yi alhaji tunda kuɗin nan miliyan talatin ne a ɗau miliyan ɗaya a cikin miliyan talatin a biya dillalai da lauyoyin amma ni sai ka damun da miliyan ashirin da tara amma dai ka san 10% suka karɓa dudu da kuɗin nan bai wuce miliyan ɗaya ba me zai hana ka yi haƙuri idan an samu mai siye in ya kawo kuɗi sai a baka ka gaba ki ka yi haƙuri alaji ni gaskiya ba zan iya haƙuri har a sami mai siye ba sannan a dawo min da kuɗi na ni na ji a ɗau miliyan biyu a cikin kuɗin nan sai a dawo min da raguwar na yafe maka halak malak yanzu idan ka aka yi haka ba a cuce ka ba a alaji ni fa ba wanda ya ƙware ni ni fa na ce na ji na yafe halak malak na bari ni ba ƙware ni ba alajin Allah to yanzu tana so kake so a mako kuma a baka a alhaji ba magana cash yanda ne maka transfer haka nake so kai mun transfer ita yanzu rayuwa wahala gare ta kar in tafi da kuɗi niki niki anya wani ya buga ni da ƙasa ya kwace kuɗin nan a tura mun in ji sun sauka a account tsina to shike ba na account number ka ba shi ne na ba na kusa two mhm. five one mhm. rayuwa da lissafi a kan banki? eh gashi nan za gani mm, bi ta kaddara yadda duk ta rubuta mm, biyewa rayuwa ke sa wasu wauta Dahir Garba ko? Eh yawa shi ne Dahir Garba ba. Ga ɗan gwamna nan aka shi ya biye ta. To shi kenan. Dala amma abin da nake so da kai. Eh, idan ka tashi ƙara aure. ka zo in baka yarinya alhaji duk ba matsala dai kuɗin dai ba su shigo bane da shi ne matsala kawai za ka ji alhaji insha Allah alhaji wannan ba matsala yawwa alhamdulillah sun shigo sun shigo ko to kenan alhaji masha Allah sai mun yi magana da shi nagode Allah ba zumunci nagode alhaji yawa riya fure take ba ta yaya Ba ɗan gwamna, burin ka kai ta burga. to yanzu dai na mayar masa da kuɗin sa kina da damar da ki kawo kuɗi sai a sayar miki tunda shi ya fasa Mina Mina Mina Mina Mina Cibiyar Annur Islamic Medicine sun karbi duniya cibiyar karɓar magunguna. Shugaban cibiyar Andor Islamic Medicine wato Ibrahim Suleiman shine ke tare da ku. Hausawa suka ce idan ka ji wani baban zaba. Duk wanda ya ji an ambaci wannan cibiya ta Annur Herbal Medicine abin da zai fara zuwa a ran shi shine kilinza wato shahararren maganin da ya samu karbuwa tun daga shekara ta 2022 har zuwa yanzu wanda shine maganin da yafi fi kowanne magani shahara da kuma suna a wannan lokaci. Magani ne da aka tanada don magani magance cututtuka da dama da suka shafi al'aura musamman abin da ya shafi matsala na masturbation wato istimna'i da dukkanin matsalolin da ya haifar wa dan adam kamar yadda jama'a suka sani wannan cibiya na da ofisoshi da dama a fadin afirka kama daga kasar ghana nigeria niger da kasar kamaru har zuwa kasar chadi da wannan ne muke amfani da wannan dama wajen albishir ga yan uwanmu mazauna libya cewa a yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a hannun jami'anmu da ke birnin sabaha da kuma misrata insha Allahu abin da za ku yi ku yi magana ta wannan lamba ta Libya da muka bada ta WhatsApp za a yi magana da ku in Allah ya yarda kamar da jama'a suke gani wannan shine masturbation zaki, ta mallakin cibiyar annor magani ne kala shida zuwa bakwai duk wata larura da kake da ita a al'aurarka komai ta a jikinka kankancewar gaba saurin inzali karancin ruwan mani rashin aihuwa in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna muna da ofis a nan cikin birnin kano sai kuma lagos abuja niger kuma kowace jiha a cikin niger wannan cibiya na da ofishi sannan wannan cibiya tana amfani da tsari na delivery service ko a cikin gari kake idan kana da wani uzuri kana iya ɗaukar lamba ka kira za a kawo ma maganinka duk inda kake ba mu tsaya magance wannan cututtukan kadai ba matsala ta jinnu matsala na hepatitis type a ko type b ko type c ko matsala na diabetes ko matsala na ciwon koda masu fama da matsala na infection kamar yadda kuka sani cibiyar annur ta yi zarra ga sauran cibiyoyi wajen har hada magunguna na ciwon sanyi kowanne iri a samu sauki da dar Allah subhanahu wataala ka sani ana samun maganin masturbation cleanser a wannan cibiya ne ta annur herbal medicine kadai kada jama'a su manta lambobin da muka bada a kansu ake samun mu mun ajiye jami'ai a kowaɗanne ofisoshinmu domin tarbar mutane da kuma sauraron su a kuma aika musu magungunan su cikin kwanciyar hankali da dar Allah subhanahu wa ta'ala mazauna kasar Cote d'Ivoire kuna iya ɗaukar lambobin mu na Niger ko na Accra domin samun magungunan mu jama'ar kasar Chad kamar yadda muka yi albishir muna nan tafe cikin kankanin lokaci insha Allahu akwai lambobin da muke badawa wanda za ku yi tuntubar mu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 wa alaikum salam kai yanzu dama kai ne ka zo ka tura kake son gani na tsabagen tsaurin ido ka tura a cikin gida a je a kira wani a'a alhaji kar ka gaya min magana kar ka gaya min magana alhaji ba komai bane ya kawo ni ba maula na zo wajen ka ba ka bari ranar da na zo maula ka sai ka samu damar da za ka gaya min wannan magana kai kai ka da Allah cinikin gida ne muka yi ni da kai da muka yi cinikin gida na tura ma kuɗin ka duka ko kana dina bashi ne Ah, ba ma bin amma dole ne kai mana ƙari. Kamar yaya, me kace nufi? Na je na yi magana da lauya na. Gida da aka siyar maka, gida an siye shi ba bisa ka'ida ba. Gidan nan da matsala a siyansa, gidan nan ya fi ƙarfin haka. Shi yasa lokacin da muka siya maka da gida ka dinga rawar jiki kana tuka tuka ka tura kuɗi. Kai nawa kake so a siya wannan gidan in ba a siye shi miliyan talatin ba? Kawai ƙari za ka yi mana ka ƙara mana mu siya maka da gida. Ban gane ba, sai ne muku ƙari akan me? yanzu me kake nufi a'a kuɗi zaka ƙara mana in kuma ba ƙara mana baka dawo mana mu baka kuɗin ka dan mu ba a matsa muke ba me kuke so in sai gidan nan ne gida in ya maka naira miliyan 70 in bai maka baka dawo mana da gidan mu ka dawo mana takardu mu maida maka kuɗin ka in ba haka ba wallahi kotu ce za ta raba mu da kai miliyan 70 eh mana wannan rubabban gidan shine zan siya miliyan 70 kai barawo ne alhaji kar ka gaya min magana zakaran kara kuminka ko ba haka ba in gida ya maka in bai maka ba ka karaman mu ni ba barawo bane ba wallahi na fi karfin diyan da kake tunani wallahi kaga na fuskanci kai lalatacce ne abin da nake so da kai shine dawo min da kuɗi na in tarkata gidan ku in baka ta fi nono fari ta fi nono fari ka dawo ka kawo min takardu in ma transfer in tura ma kuɗin ka me gadi rufe min kofar nan me gadi ka rufe kofar ka cilla mu kullun cikin teku ka kawo min takardu na in tura ma kuɗin ka za ka ga lalata wallahi tallahi mu ba a isa a buɗe mana ido ba bari in ɗauko ma takardu ai ba nisa suka yi ba wallahi sai ka tura min kuɗi na zaka bar kofar mai gani rufe min kofar nan wallahi sai ka tura kuɗin zaka bar kofar gidan nan yanda kake tunanin wallahi kana taurin kai ni ma Allah ne ya shirya mu wallahi mu a nuna mana garin nan ba ma jin magana wallahi kura ce ta yi lafiya wallahi ƙarya ne wallahi fara rashin jin da ba mi ba a rayuwa wallahi ƙarya fure take ba ta yaya Abadan gwamna. Burin ka kai ta burga, su ga da kayan hanga. Ƙarshen alawa gummai lissafi ta wunsu a turba. Ɗan gwamna, ɗan gwamna, ɗan gwamna. Rayuwa da lissafi a kayinta. Bisa kaddara yadda duk ta rubuta. Biyewa rayuwa ke sa wasu wauta. haɓa mala, ne wannan? Duba mana ka gani. Iya wanda da kai mala, amma ka ɗauko naira ɗari ka ce za ka ba. To duk tafiyar da kai da ni malam garin bayan ka na babur ne fa. Ita ke nan a jikina. Yanzu kai ka zo zance gurin nan amma a ce baka da ko sisi a jikinka? ya aka kasan na zo zance. Au kai ba to bari ka ji na gaya ma ka ga wannan gidanmu ne ba inda ban sani ba a cikin gidan nan. nan din gurin hawa ka zo kuma ko ka sani ko ma ba ka sani ba wallahi na gaya ma wadda dai ka zo hawa kai malam daga tare Allah wai dama ka san hawa kai kana tunanin ni ba san hawa ba to bari ka ji na gaya ma hawa in dai ka da ko sisi wallahi ba za ta kula ka ba kai wallahi bari ka ji na gaya ma hawa ai sunanta mai idan cin naira wallahi malam da Allah idan za ka yi hasadaka kai hasadaka kawai zai iya yiwu ma zance ka zo ta yi ma wulakanci kake mata sharrin haka amma ka daina min hasada kanta Allah kiyaye ai ai ai ko ko da kasa ni in so wannan ha ba ai wallahi ba zai ƙarya ne da Allah ni za ka zo kawai hasada ka zo wajen matar zance ta yi ma wulakanci kace kuma ni ma za ta yi wulakanci Tunda da nake bata taɓa nuna min tana son abin duniya a wajena ba kai da aka yanka kaza wahala to sai kai ta fige ta yaro yaro ne yaro man kaza in dai hauwa ce wallahi sai ka gudu ka bar ladanka Allah ka cika min kuɗi na kawai ni ka ga in tafi ni ban da kosisi naira ɗari shi a wurina ba zan ƙara ma ko ba wallahi to billahi lazi la ilaha illa huwa in ba za ka cika kuɗi na ba wallahi zan maka Allah ya isa to an kai min sai me an yi min tafi dubu kuma ga na har yanzu ban duka ba garo nake tafiya ya ka hauka kaman Allah ya tsaye ne haka hana na ta fito ne ina nan ga ne A'a Hamra, duk abubuwan da na saka ki kin yi daidai. Ba laifinki ba ne ba, laifin wannan shedanin yaron ne, komai zai iya aikatawa. Ina ji a raina, da wuya na ɗauki tsawon lokaci a raye. Rayuwata ba za ta taɓa ɗaukar tsawon lokaci ba. Dan gwamna ya cuce ni, wallahi kashe na zai bi ki. Ki daina wannan maganar, rayuwarki ba a hannunsa da ki ba, don haka ba yadda zai yi da ki. ba za ki gane ba bilkisu naira miliyan biyu fa kawai ya gudan min da ita na rasa inda zan saka kaina yanzu kuma ya gudan min da naira miliyan ashirin kin san kuma kuɗin nan fa ba nawa bane ba ina zan sa kaina ta hanyar da kika bi kika karɓo wancan ta shi za ki kuma bi ki karɓo wannan na tabbatar ba zai miki wahalar dawowa ba kada ki min wani daɗin baki bilki in dai ta wannan hanyar ce ba ni da hanyar da zan yi nasara a kan shi domin ya fi ƙarfi na A'a anti, bai fi ƙarfinki ba. Sannan laifina ne da na gagara yin abin da ya dace, har yi galaba a kanmu. Ba laifinki ba ne Amina, duk abubuwan da na san ki na san kin yi daidai. Ya fi ƙarfinki ne kawai domin yaron shi ɗani ne. Shi ne Wane ne? Ɗan gwamna. Ɗauki. ki samun a hanspiri gidan hello <laughs> my beautiful hamra <laughs> kaga kawai ka faɗa abin za ka faɗa ni ba sai ka tsaya kana wani kiran suna na ba haba mai hamra yaushe muka fara faɗa ne ai na ɗauka har yanzu muna tsakiya da buga wasan game ɗinmu ko har kun ba da kai ne wasa ya zo ƙarshe na san a yanzu haka kana cikin farin ciki saboda ka cuce ni ka raba ni da dukiyata barawa bai taba gamawa da duniya lafiya ba ka yi gaggawan neman tuba domin kan lokaci ya ƙure maka gaskiya na lalle na da kin karaya wai kike min azumi na har kin mance da gagarin masata da kika yi mun? kai ka fara cutata kuma an ce rama cuta ga macuci ibada ne to in dai haka ne me yasa ba za ki rama ba da daidai da abin da nemi ki nemi iya kuɗin ki kar ki manta ke miliyan biyu kacal na raba ki da su amma tashi ɗaya ke kina nema ki raba ni da miliyan hamsin yanzu da ke faduwar was sai kika gane ba kowa bane zai iya miki abin da nake yi ko na yi haka ne don nuna maka cewar abin da kake kowa ma zai iya ba ni wannan abin da kake abin kunya ne ba abin alfahari ba ne ba ka da aiki sai sata da zamba cikin aminci Na san kin faɗi haka ne saboda kina jin haushi. Kawarki ta faɗi wasan da muka taka ko? Na san da ita ta yi nasara, da ba za ki taɓa kiranta da barauniya ba, tunda na san da ke za a raba kuɗin. Duk waɗannan maganganun da muke da kai ba su da dalili, kawai ka faɗa min abin da ya sa ka kira ni. Maganar da za mu yi da ku ta shafe ku gaba ɗayan ku duka, amma in har ba za ku wuce minti biyar ba za ku iya zuwa ku same ni. hello hello ya kashe a dole a kalle ni a dole ku dube ni a dole ku saso ko mun ji zuwa mu ba shi da wani amfani don haka kawai kar mu je mu kyale su. a'a zuwa fa dole ne sai mun yi shi domin yana da amfani don mu je mu ji kuma me abin shi na gaba mun goye ki dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na kun ganda dangwam dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam dangwam na dangwam na dangwam na kun ganda dangwam na na ba ku tsoro ko na ɗauki salam abokiyar aiki na wato lari sai dai ban ga babban makiran ba duk da dai na san dai menene dalilin ta na ƙin zuwa wannan ba komai bane ba abin ya ba ku mamaki ko ba ku san duk tsawon lokacin nan da aka tafi ba ba ku san Lari ne take wa aiki ba a ranar da ta zo ta same ni da dauda ta shaida min duk makircin da kuke kulla mun to a ranar da ɗauke ta aiki Hamra, da ni da ke dimman zama ɗaya, ki daina ma faɗa irin wannan abu. Ai in dai na miki kamar kai na yiwa, tun da yi wa masoyi hidima kamar yi wa kai ne. Thank you so much. Ki bar godiya. lokacin da lari ta zo ta same mu muna tare da hamra ni na kira to amma in banda ku shashashu ne ya za a yi lari ta san muna tare da hamra a lokacin sai abu na biyu dauda abokina ne in ina tare da shi za a iya dukan cikinsa a san me yake faruwa wannan ne dalilin da ya sa na ɓata da shi ya tafi ya je yana harkokinsa saboda na san bayan da za a yi a same shi a daki cikinsa a san abin da yake faruwa kai bari ku ji na gaya muku me za a yi da halin ɗahi ku duba ku gaba da ta da shi ba wai amma ya ɓata da ni akan budurwarsa hmm? sabi fa ga Allah fa a dauda duk yadda aka yi akwai abin da ka masa isa ya wuce ka na gaya ma san zuciya ne kawai babu magana son zuciya gaskiya dauda ɗahiru ba zai faɗa maka wannan magana ba kuma ba zai ma wulaƙanci a kan mace ba dole akwai wata magana a ƙasa yanzu idan ya zo wajen nan magana da zai faɗa mana daban magana da ka tsara mana daban saboda haka mu ba za mu yanke hukunci ba sai ga ka gashi sai mu ga waye mai gaskiya sai a yanke hukuncin da ya kamata kawai dai ka ce kuna goyuwa da bayan sa wallahi ka ga dahuru Ɗaho da jigawa za Allah tsaya minti biyu da Allah wayannan ba za a yi hukunci baya nan idan ɗaya yana nan muka haɗa sai kowa ya faɗa mana abin da ya faru sai mu yanke hukunci Kowa ya sani kawai ya zo ya tsara mana abu so yake abu bayan sa ai ba a rayuwa da haka Assalamu alaikum wa rahmatullah na Yusuf shugaban cibiyar Alfa'ida Islamic Medicine alhamdulillah cibiyar Alfa'ida a koda yaushe muna cikin faɗaɗa bincike tare da nemo ingantattun itatuwa a cikin littattafai na herbal and practitioners domin haɗa magani. Sannan cibiyarmu ta shirya magani na musamman ga masu fama da matsalar ciwon hanta, cuta mai karya garkuwan jiki, cutar sukari wato diabetes, cutar ulcer da cutar typhoid. Albishirinku masu fama da ciwon koda, wannan magani da kuke gani maganin ciwon koda ne, za ku yi amfani da shi tsawon wata ɗaya za ku rabu da ciwon koda duk tsananinta insha Allahu. Sannan wannan magani da kuke gani mallakar cibiyar alfa'ida ce wacce ta samu badawa ga masu cutar HIV. Za ku yi amfani da wannan magani tsawon wata uku, kuma maganin yana ratsa cikin jinin mutum ya kashe ƙwayar cutar HIV da izinin Allah. Sannan cibiyar alfa'ida bata tsaya a nan ba, ta shirya magani da zai magance matsalar rashin haihuwa sakamakon aikata istimna'i wanda hakan ya haifar da karancin ƙwayoyin halitta na cikin mani wato los sperm cell ina masu fama da matsalar jinnu sihiri iska ko sanmu aka yi maka muna warwarewa da itatuwa wanda aka musu rukuya tabbatattu ina mata masu fama da matsalar sanyi na infection insha Allahu Idan kuka karɓi magani daga cibiyar alfa'ida, za ku yi godiya ga Allah. Ku garzaya cibiyar alfa'ida domin karɓan ingantattun magunguna akan dukkanin larura da take damunku. Ina magidanta masu fama da matsalar rauni na mazakuta, kamar rashin ƙarfi, saurin inzali, ɗaukewar sha'awa, matsalar sanyi tare da ƙanƙancewar mazakuta. Ina waɗanda suke kasashen waje, za ku iya ɗaukan waɗannan nambobi domin ku yi mana magana kai tsaye ta WhatsApp. Sannan muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a faɗin duniya bisa amana. Za ku same mu a babbar cibiyarmu da ke jihar Kano, gadon ƙaya cikin Shai Plaza, saman Bene, shago mai namba 85 a jihar Gombe. Muna kusa da tashar Dukko, cikin benin alhajin yara, shago mai namba 39, sannan za a iya samun mu a garin Maiduguri. cibiyar alfa'ida ta shirya tsab domin ku sai kun zo. Wannan babban nasara ce wacce cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center ta samu. A Ivory Coast, Cote Libya da ma jamhuriyar Nijar cikin duso, Kamaru, Chad har ma da gidanan Najeriya. na muna da manyan-manyan rasa insha Allah. Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka yi su. bai wuce tsawon yatsa karami wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na basir da ma istimina'i ta ja musu mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyar lafiyarmu domin ta kan ja matsala na tattarewar fata kankancewan gaba tare da sauri na inzali istimina'i tana ja matsala na lose of brain circulatory system yawaita yin mantuwa yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan su a karkashin cibiyar ta Shifawun Islamic Medicine Center. Wannan shine account namu na kamfani. Dukkanin account number da ka gani ba ta Shifawun Islamic Medicine Center ba, to ba tamu bane ba, don haka a kiyaye. Ina masu fama da matsala na sanyi na infection, sanyi na kashi, tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba. Sannan cibiyar ta Shifawun Islamic Medicine Center ta kawo muku ingantaccen magani wanda zai magance matsala na rashin kuzari, karancin ƙwayan halitta, tare da sauri na inzali ina masu fama da matsalar hepatitis wato ciwon hanta ciwon hanta yana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type a type b type c a cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis ita kuma crisis ita take bin jini da madakanin family sai wanda ubangiji allah ya kare ubangiji allah ya kare mu ga baki ɗaya mu ga masu fama da matsala na hiv mutane da dama suna cewa babu maganinta ku sani mutane da dama sun zo sun karɓi maganin ciwon hiv a ƙarƙashin cibiya ta Chifawun islamic medicine center kuma sun warke a cikin sati biyu garanti ina masu fama da matsala na iska tsere ko kuma sanmu muna da sirrika masu tarin yawa ku dai ku tuntuɓe mu mutane ivory coast cikin kwadebuwa za ku same mu a abidjan a libya kuma muna nan a misrata da kuma trifoli sannan a jamhuriyar Nijar muna nan a cikin dusu, a Kamaru muna Duwala a Chad kuma muna nan a Jamaina a jihar Maiduguri Borno State za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street kafin Junction in Lagos House cikin Rahama Plaza a shago mai namba B8 sannan a jihar Kano muna nan a Maidile ta sabuwar gandu kafin kwanar gidan kaji a cikin Uwar sauro Plaza a shago mai namba B6 a jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bellowe a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Bene El Hussein Multipurpose a shago mai namba B2. Mutanen Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Bene. Sannan cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center muna tura maganin mu a duk inda kuke a fadin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Kawai ya zo tsara mana abu so abu bayansa, ai ba a rayuwa da haka. na san duk inda ya zauna yana gaya wa mutane mun rabu da shi na ɗauki haka a matsayin propaganda ku kuma kun ɗauka a dalilin hamra na rabu da dauda wannan ne dalilin da ya sa kuka saki jiki da ni ɗari bisa ɗari to amma lokacin da kake neman kuɗin da za ka sai gidan mai har gidanku ka siyar to wannan ba gaskiya ba ne na yi haka ne don ku yadda zan iya komai akan hamra tabbas na siyar da gidanmu amma yanzu maganar da nake gaya muku na ce na lalata cinikin yanzu haka waɗannan su ne takardun gida kuma gida ya dawo Amma Mina ta gaya min lokacin da kake neman kuɗin har gurin wani abokin ka je neman ranci don ka cika kuɗin. Bigi kenan. Ai na san tana da alaƙa da shi. Kuma shi sa na je na nemi rance a gurinsa saboda na san zai koma je ya gaya mata. Ke fa gaya nan da muke zancen ta fara ƙare. Wa kenan? Abokina wanda kika ce kuna dabi da shi. Me ya faru? zai ya zo neman kuɗi waje na cikin ujila wai yayi wani ciniki yana so ya biya. Nawa ya nema aurenka? miliyan ishirin. Ok, to ka bashi. Bashi. Don kuɗin da muke zuya a kasuwa zan kwashe in bashi jari? Haƙuri kawai na bashi. Amma dai duk da haka da ka sani ka bashi. Bashi kawai zai ne ya asara kenan. Ya cinye min kuɗi gayan da kowa ya san ɗan damfara ne. A'a, ba zai cinye maka kuɗi ba. Ni na san abin da zai yi da shi. Me zai yi da kuɗin? Asibitin ido zai je igina. ka san wata ni ma ina da matsalar gani ka sani ko in je asibitin amin kyauta gaskiya ke ma irene ka taimaka ka bashi dan Allah gaskiya ba zai <laughs> ita kanta hamra babbar 'yan wasan taku da kuka ɗauko tun ranar da na fara ganin ta kawai na san an turo ta ne kawai don ta yaudare ni ba gaskiya ba ne don a wannan lokacin babu abin da ka fahimta <laughs> haba my beautiful hamra a lokacin fa ba wani gudu nake ba a saba'in nake tafiya kuma ma ko da gudun da nake yi fa babu wasu motoci a gabana ta za a yi kawai ki faɗo in miki irin wannan abu ina sani hmm, hamra ko ba ke da magana da nake gaya miki bane ba daga ranar na san turo ki akai a lokacin na yi kwantan ɓauna ne na nuna wa duniya babu wacce nake so sai ki don ga suwa kike wa aiki sai ranar lari ta zo take gaya mu akwai wasu 'yan mata da suke ta maganganu suna shirya filan a kaina sai na gane ashe mina ce ta turo ki kada ka mai da musa karkaro mana me yasa idan har ka gane za ka ɗauki gida na naira miliyan uku ka siya mahaifinta a lokacin da na je gidan samura ko minti biyar ban ba kawai sai ga mai karɓa haya yanzu yana ta cin mutunci yana ta faɗa faɗi daga nan na gani bakin su ɗaya to menene ne ai alfarma ne maka alfarma ta ɗaya ne maka ta biyu ne maka ta uku to me kake so kuma amma? ranka ya daɗe wallahi duk wannan alfarmomin da ka faɗa ka yi min na yadda ka yi min su kuma ba da abin da zan ce in ba gode maka nai ba amma dan Allah dan annabi na yarda da cewa bayan ka yi min alfarma ta ɗaya ta biyu ta uku dan Allah yanzu ka daure kai min alfarma ta uku. oh wacce muka hada muka gina muka muka sai gidan muka gina gidan da kai kenan ita zan ma yanzu kenan ko a aran kai da ba haka nake ba na san rainin hankali bari na ga maka na baka sati daya kuma daga sati ɗin nan ba zan ƙara ba kaga wayannan mutanen da kaga na zo da su kaga lafiyayyun yaran nan lafiyayyu ka gansu da na zo da su bayan sati ɗaya ba da su zan zo ba da karti zan zo majiya ƙarfi da kuma motar 'yan sanda su daga ka si ta koli koli da kai na ran si si si baku da kai kuma bari in gaya ma wani abu guda ɗaya baka sani ba kaga zirga zirgan nan da nake yi in kai mari in kai goro a kanka wallahi sai ka biya sannan bayan nan zaman alfarma da kai kakka ɗauka haka za kyale ka Allah sai ka biya bari in gaya maka ka gane ko ba zan baka wata shawara ba an ka ga dama ka yi in baka ga dama ka kai amma zan dawo ka san kuma yadda zan dawo na baka lafiya ko shi baban da kuka samu na bogi ya kwanta a tsakar gida ya rashi rashi kallo ɗaya ne na gane lafiyar sa kalau dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna kin dai ga irin sun mutun sun da kuma na tabbata idan ya dawo sun mutun sun da zai mana sai ya fi wannan kuma ga shi ko a 'yan uwa na kusa ko a nesa ba da da tunanin inda za mu samu mafin da kan to amma ban sani ko kina da mafita akan haka Amra, Amra, ba kuka na ce ki min ba, cewa ne da ke ban sani ba ko kina da wata mafita da za mu samu akan haka ai kukanki ba zai mana magani ba kin dai sani kwarai da gaske cewa idan ya dawo gidan nan <sighs> abin da za mu gani ba ran ba ƙarami ba ne musamman ma da yake ki da ni kaina ma ba san inda za mu je mu zauna ba da ni da ke za mu takwarar mu kwanta ne ko za mu rayu a kan titi da yawa mafita kawai dai nake neman shawara to amma duk da ka san abin da muka shirya maka har ka iya tura miliyan uku ka sai gidan ka bamu na yi haka ne hamra kawai don na watsawa kifaye dusa na san waɗanda suka turo ki inda suka ga an sai gida naira miliyan uku tiris na san dole za su ƙara neman wani abu a wajena farko sun fake kan cewa baki da lafiya sai suka ba mun mai da hankali a kan kina asibiti ba sannan suka je suka tsara wani plan kan babanki mai gadi ne wai sun je 'yan shaye-shaye sun yi menene an yi wayewa gidan gidan mai ya kone kuma mai gidan mai ya ce sai an biya shi haba bulki ku dinga yin tunani kafin ku shirya din yanzu a zamanin nan babu gidan man da ba shi da cctv camera ya za a yi kawai wasu za su yi laifi kuma a zo a kama mai gadi abinda ba zai taɓa yiwuwa ba kenan ko da a kudin da suka zo suka yi wannan abin dole za a gansu ta cctv kyamara sannan kuma bugu da ƙari wacce kotu ce za ta kama mai gadi ta ɗaure shi akan naira miliyan hamsin ina mai gadi ya ga naira miliyan hamsin shawara da zan baku daga yanzu in za ku shirya dil ku dinga zuwa kuna nemo ƙwararru wanda za su dinga tsara muku abin da za ku dinga faɗa ba ku dinga yin abin da ka ba Kan roƙi ka wata alfarma diji? Ina jinki, kowace iriya alfarma ce, ki faɗa ina jinki. Wannan kuɗin da Mina ta kawo maka, ba kuɗinta ba ne, kuɗin kawunta ne da yake kasuwa da shi. Gaskiya ku yi haƙuri, wannan kuɗin sun sha ruwa. Saboda wannan kuɗin ni kaina ba kuɗina bane ni kaɗai, kuɗin da nake haɗawa ne wanda zan biya ma'aikata. Saboda ba ni kaɗai nake wannan aikin ba, wanda suka yi min aikin nan dole in ba kowa haƙƙinsa rayuwa da lissafi suwa kenan dauda da lari wato manyan 'yan wasan tim ɗina kenan dauda sassauci islamic medicine the number one in the world about two treatment hiv and masturbation assalamu alaikum al'ummar fadin duniya sunana muktar sa'id tahir ceo na cibiyar sassauci islamic medicine cibiyar da ta yi fice gurin magance hiv da kuma istimina'i albishirinku masu fama da kankancewar gaba saurin inzali tarfar ruwa, da kuma yamutsewar fata wasu da dama ba san menene ya haifar musu da wannan matsalolin ba istimina'i shi ya haifar da wannan matsalar idan yi karfi a jikinka yana taɓa kwakwalwa sa'annan kuma yana hana haihuwa game da hiv kuma ba mu bada maganin sa kai tsaye sai mun gwada ka mun san adadin matakin da kake kafin mu ɗauki magani mu baka babban cibiyar mu na sassauci yana cikin garin kano kan titin zuro daidai gidan zu saman bene maimuna plaza idan kana cikin garin abuja ofis ɗinmu yana nan a dakwa cikin saya plaza saman bene al'ummar jihar lagos muna nan a labarago idan kana cikin garin baucin yakubu muna nan a roundabout na nasarawa daidai state secretariat saman bene mutanen ƙasar nijar muna cikin garin maradi muna nan a daidai sonitraf opposite gidan ruwa saman bene sa'an nan muna tura saƙon maganin ina mutanen cote d'ivoire libya togo mali Algeria da kowane ƙasa. Gargaɗi ga masu tura kuɗi, kada wani ya yadda ya tura kuɗin maganinsa a wani akawun sai akawun na sassauci Islamic Medicine. shine kadai akawun ɗin mana kamfani a ciki kadai zaka iya tura kuɗin magani sa'an nan ba mu kama ofis a ƙasan bene sai dai saman bene a duk garin da kuke saman bene shine ofis ɗinmu kuma muna tura saƙon maganinmu a cikin awa 24 zai isa gare ka bijayi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam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 ai kawai a gani na fatiya kawai nake jira a shafa ta yaya zaki ba shi dama wannan mugun mutumin akan wannan abin zan iya bata da kowa wallahi jab eh, jab ai uban kuturu yake kadan bare na makamu saboda zaman lafiyar ku shine kwanciyar hankali dakata wane mutum Allah ya bada hakuri abin da kaga kare yana shinshinawa to lalle ka dauka zai yi babu gudu babu ja da baya in ji dan adam wanda ya tsinci kansa a ramin mu rutiya ko me na zama ai shi ya mai da ni da tun farko sai a gaya min ke juya ce asibiti nawa ka kai ni aka auna ni ko ko duba maka aka yi aka sanar da kai ni juya ce bana haihuwa dan ni alƙawarin da na yau kaina sai na yi sati ban garana ba ina fata an mani ya gaya maka dukkan bukatu na akan iyali na ni wannan bawan Allah bana jin sa malami ne sosai yana da ai aiki. ina cikin babbar damuwa ba kamfanin maji daɗi universal nigeria limited suka ɗauki nan muku wannan ƙatar shirin mai cike da ban al'ajabi kawai dai abin da na sani mu ci mu sha mu rakashe gaskiya ka yi kyan kai ni talaka ne matsiyaci ne amma kuma ni take so ba kai take so ba kwarai kuwa miliyan guda fa alaji na zo ne da na tabbatar maka da cikan burinka to ni yanzu ya zan yi iraba mai gadi da aikinsa labari ne mai turka turka labari ne mai rikicin gaskiya labari ne na cikin gida labari ne wanda tsakanin al'umma da kuma 'yan gida suka haɗa wa kansu da kansu ke to idan iyali na ta samu juna zan baka naira miliyan daya. macen da ka fara haɗuwa da ita a cikin gidanka to ita ce mata ba fa san alaji take ba komai yayi farko yana da ƙarshe kuruciya mashirin shirin umar isa budkot ko producer aminu rambo masu ba da umarni abdulaziz sani madakin gini tare da haɗin gwiwar mubarak ciwai ta zan ka ya suranta zainabu kenan dama ba ta san ka in allah ya dama ba za mu rabu ba dan duk girman nama in dai ɗora wukan nan irkaji ya ai mahaifin zainabu baya goyon bayan wannan zalunci kuruciya amma da ai har kana zargin yaron ka aure da ke da alhaji shehu kamar kamar an yi shi an gama ne magana tana so ta tabbata ki hakuri ki banna aure abubakar idan kai min haka ba kai mana adalci ba daga ni har sai na ku danna subscribing ku danna mana kararrawa a Hausa Sirius 24 zai dinga zo muku a duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare uruciya uruciya na an ba mu yancin talaka wanda shi kuma waye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gwami yanzu ne na san an shirya yi wa yin aikin nan idan aka sauke su kuma a shiga gari ana ba ma yi ba ma yi shugaban gabanin jam'iyya kuma mu ne kashin bayansa ba haɗa kai ike da mata ita dai demokradiyyar nan mu muke yi dan majalisa kamfanin madobibin production yaranka bayan almuru zo ka karbi kayan aikin nan mu sa kunnari a gaba na gangare mu hada sai uba naka jam'iyyar mu ce jifi na da alamar fanka kira na gangare mu hada sai uba naka jam'iyyar mu ce jifi na da alamar fanka rabbana ka dafa mani zan yi tuka. jifi ma ke jarumi wanda yake dan majalisa woman leader me kike ganin za a yi motoci saba'in na baka ga mu wannan gatan bai isa ya canza daga abin da muka gaya masa ba akan ka raba wa al'umma an mai da kuka ji a watsa muku dawa ku sa mata rubi how can you demand na mat you be now wallahi zan sa san garin nan sai da kai ilugu ake ki dan majalisa bari in shiga in gani i dey fear this woman wai wai wallahi baka tsinka a garar sa ba ka gan shi dan majalisa Sewa. A wace jam'iyya? GP. Sauyi. GP. Sauyi umarni. Ai wannan harkar ba ta bukatar ka kai ta. Wannan magana kwantar da hankali ne? Fatan mace zan. Mace man. Da mutum asalin da mai ta baiwa ce. Labari da daukar nauyi Aliyu Salisu Dankolo dan majalisa. ka Wa kuke so ya ɗare kujeran nan? da ka. tsara labari mai nasara abdulsalam sunus ejidawa <laughs> sani ka jeren boka ɗan aljanu dubu dan biyar da ɗan takara muka tsayar ba shi da komi shi bai ajiye ba bai ba wani ajiye ba ko ba ku an kowa ba ne muna nan tsakanin mahaɗa da gangare dai yadda za a yi kwantar da wannan tarzomas kada a ji wani abu ya tsara tashi a inspector miliyan hamsin ya bayar ai sun isa ko? na tuyi talk. Hanyar me yasa maka ne? Makwai ci ta aika? Miliyan hamsin shi ke da mun sai da mutuncin mu mun sai da mutuncin mm, talakawan mu? To ƙarya ne ba za a yi wannan gari ba. Dan majalisa Aminu Maudu Sagage shi ne mataimakin mai bada umarni. Bada umarni Sunusu Eji Dawa. Dan majalisa. Dan gwamana Dan gwamana Dan gwamana Dan gwamana an gwamana rubuta bisa kaddara yadda duk ta rubuta biyewa rayuwa ke sa wasu wauta ga ɗan gwamnanin aka shi ya biye ta sunan sama ya sauya shi a haka wai na birni ne shi daga ɗahiru diboy ne shi sunan da shi ya sawa kan shi